haka kuma da sarki ya ji labarin bayyanar mangwaro a ƙasar zazzau sai ya tayar da mutum musamman mai suna gitamau ya tafi kaduna don yawa koyo yadda ake shuka da dashen mangwaro domin a zo a koya mutane yadda ake yin sa da ya dawo sarki ya sanya aka samo iri mai dama aka sanya shi a lambunsa na rafuka aka yi ta yada shi ana rarrabawa ga mutane kitamau ya koya musu yadda ake dasawa bai tsaya a nan ba domin da jama'a suka fahimci aikin alkama sai kuma ya ƙara tura magajibuwai zuwa wani gari bakori da ke kudancin katsina domin ya koyo aikin kaftin rake da ya dawo sai sarki ya tafi wani ƙauye mai suna dabganya a cikin ƙasar maji daɗi ya yi babban gandun rake ya sanya aka yi ta baiwa talakawa iri suna da sawa haka kuma a duk sauran ayyukan cigaban al'umma sarki baya barci domin an kafa makarantar koyon ayyukan lafiya a shekara ta 1927 wanda kafin ita dama akwai babbar asibitin lardi ta katsina wadda aka gina ta a tun shekara ta 1907 an sha faman gaske da mutane kafin su fahimci inda aka sa gaba dangane da ayyukan lafiya da abin da ya shafi zuwa asibiti domin wasu har sukan ce wai cin naman mutane ake asibiti wannan kuwa ba zai rasa nasaba da irin aikin da akan yi wa mutane na tiyata ba in har ta kama a yi din domin sai an fasa jikin mutum kafin a fitar da cutar da take damunsa kasancewar al'amari ne sabo ga jama'a lallai faɗin haka ba zai yi wuya ba tunda wani abu ne da ba a saba da shi ba babu shakka gana haka ne ya sanya sarki muhammadu duku ya jawo 'ya'yansa na cikinsa ya sanya su a aikin asibiti domin ya zama abin misali da kuma amincewa ga jama'a. hakan zai iya sanya mutane su sake tunaninsu dangane da asibiti tunda ko ba komi zai yi wahala sarki ya dauki 'ya'yansa ya tura su inda za a rika cin naman mutane daga cikin 'ya'yan sarki da suka yi aikin asibiti akwai malam liman da malam iro da malam yusufu lamba da kuma malam walis dukkansu 'ya'yan muhammadu dukku ne na cikinsa daga cikin 'ya'yan hakimai kuma akwai malam audu mahuta da malam mamman ja kurfi da kuma malam awal sai kuma malam almashi wanda shine a kawon asibiti har ma ya zama ana kiransa ali a kawo kai wani aiki sai mutanen da domin a nuna abin misali ne ya sanya sarki muhammadu duku ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su aikin asibiti inda talaka zai zo da gyambo yana wari amma ɗan sarki ya kama gyamban nan ya wanke masa tsaf ya sanya masa magani wannan ai sai dai mutanen wancan lokacin kam sauran ma'aikata masu taimakawa waɗancan jami'ai su ne malam matari da ladirin jidda da ladidi mai goyo da malam nuhu tsohuwar kasuwa da mai kano 'yar aduwa da kuma indangiye duk da haka an sha fama kwarai da gaske kafin mutane su amince da al'amarin asibiti har sai da ta kai ana amfani da karfin mulki kafin mutane su je asibiti har ma 'yan katafi da motar asibiti domin ɗauko marar lafiya zuwa asibiti sai yara su riƙa bin mota suna faɗan allah ya isa allah sarki yau gashi allah ya isar da ake yi ta rashin asibiti ce har masu hali kan yi tafiyayya zuwa wasu ƙasashe na duniya masu nisan gaske domin neman lafiya marasa halin kuma sai dai in ciwo zai kashe mutum ya kashe shi a harkar wasanni da motsa jiki ma muhammadu duku ba a bar shi a baya ba kamar yadda muka bayyana a baya cewar an share fili domin yin sukuwar dawaki a katsina haka kuma sarki ya sanya aka buɗe filin wasan polo na farko a shekara ta 1921 bayan haɓaka wasan polo a nan ƙasar da shi muhammadu dukwa ya yi bayan ya je ingila ya ga yadda ake wannan wasa na polo ko da yake akwai bayanai da dama akan yadda wasan polo ya zo wannan ƙasa amma abin da aka yi ittikafi a kansa shine turawan mulkin mallaka su ne suka kawo wasan polo a wannan ƙasa tamu najeriya da kuma nan katsina baki ɗaya turawa sojoji da likitoci da na makaranta da likitocin dabbobi da ma masu gudanar da sauran ayyukan mulki na wancan lokaci su ne suka fara yin wasan polo a wannan ƙasa tun kafin shekara ta 1918 amma dai polo bai samu wurin zama ba sosai kuma 'yan ƙasa suka karɓe shi sai bayan zuwan sarki muhammadu dukku ingila a shekara ta 1921 inda ya je can ya ga yadda wasan ya bunƙasa kwarai a wannan ƙasa sai ya ƙarasu da kuma sha'awarsa kwarai kuma bayan dawowarsa ne ya dukufa ainin don ganin bunƙasar wannan wasa a nan gida najeriya shi sarki muhammadu duku ya yi wannan wasan amma a matsayin misali ga sauran jama'a da yake son su shiga wannan wasa don kuwa ya yi wannan wasa ne a cikin babbar riga ya sanya hamila kuma da sirdi dan hausa tamkar hawa ne na shirin yaƙi wannan kuwa don jama'a su ga irin azama da sanda yake yi wa wannan wasa na polo sanda muhammadu duku ya yi wa wasan polo lalle ba zai rasa nasaba da kasancewarsa barde ba a fagen yaƙi domin polo yana kama da gabzawa ta yaƙi tunda gasa ce tsakanin ƙungiyoyi guda biyu a inda za a samu zakara a cikinsu wanda kuma tunda aka gama yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasashe sai ya kasance babu wani abu da ake yi da dawaki da muke da su a wannan ƙasa tamu don haka ne wasan polo ya samu amsuwa a ƙasar katsina ta hannun muhammadu duku sarkin ya yi ƙoƙarin sanya mafi yawa daga cikin 'ya'yansa da kuma 'ya'yan aminansa a cikin wannan wasa wasu daga cikinsu sun yi wannan wasa da ƙwarewa. wasu kuma ba su ba shi muhimmanci sosai ba daga cikin 'ya'yan na sarki duku akwai irin su sarki usman na gwaggo da magajin gari sufulamba da kanki iro da kanki sada na dada da malam walis da malam dahiru da kuma audiji daga 'ya'yan aminansa kuma akwai irin su mammandi da yakubu ingawa da malam na gwamatsi wanda malamin makaranta ne a kwalejin katsina wanda ya zo daga sokoto da malam haruna daura shi ma wani malamin makaranta ne bayan waɗancan mutane na farko akwai kuma masu bi masu irin su sarki muhammadu kabir da wamban katsina abba kalli da sarkin sulubawa ladan da musa bule da sarkin takarda yahuza ɗan dada da babba saulawa tare da Bala Dodo da dai sauran 'yan wasa da dama. Haka wasan polo ya samu karbuwa a Katsina kuma aka yi shi da gaskiya da kwarewa da kuma cin nasarori iri-iri. daban-daban haka kuma wasan polo ya haɗa mutanen katsina da sauran mutane na sassa daban-daban na ƙasar nan da duniya baki ɗaya domin kuwa ba inda wasan polo bai kai mutanen katsina ba har ƙasashen duniya don kuwa sarki usman nagogo ya yi wasan polo har a ingila wato a kelinton inda a can ma ya nuna kwarewa kwarai kuma ya samu yabo daga 'yan wasa na wancan ƙasa sauran mutane kuma na wasu kasashe da dalilin polo sun zo katsina sun yi wasa sun kuma ƙulla kyakkyawar hulɗa da aminci da mutanen na katsina al'amari ne sananne cewar an haifi muhammadu duku cikin fama ta yaƙe-yaƙe a cikin haka ya tashi ya kuma girma sai dai ana cikin wannan fama ne sai ga wani al'amari da ya katse ta wato shine zuwan turawan mulkin mallaka wanda suka hana duk waɗannan yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasashenmu garma ta kare da sauran aiki don haka ne wasu ke ganin da zarar wannan tsimi na muhammadu duku da kuma son kwafsawa ya motsa masa sai ya nufi daji domin ya samu abokan kafsawa waɗanda su ne dabbobi abin manufi a nan shine farauta Sarki Muhammadu Duko mutum ne mai matukar son fita farauta domin a kaso dabbobi na daji duk da ga dabbobi a gida an bari iri daban-daban amma da sai a tafi a yi kwana da kwanaki a daji ana ta farautar naman daji shi ne har wasu mutane kan cewa muhammadu duku ya mayar da yakin sa zuwa cikin daji zuwa ga dabbobi har ma wasu mutane kan ce lalle muhammadu duku a daji zai mutu sannan wani babban abin ban al'ajabi a wurin sarki shine waɗanda ke tare da shi sun ce ba su taɓa ganin mutum wanda ba shi da fargaba a rayuwarsa irinsa ba domin wani labari da aka bayar na wata fita da suka yi a cikin shekara ta 1942 zuwa farauta a dajin rugu inda suka kashe wani gwanki har ana shirin a feɗe wannan gwanki kawai sai ga wani zaki ya fito ya nufo su da nufin ya watsa su ya cinye wannan wannan nama aka yi duk iya kokarin su domin su kori wannan zaki amma ya ki tafiya sai kawai sarki ya ce ku banni da shi wani maharbi fado ya ce allah ya baka nasara zaki ne fa sarki ya ce to ni menene sai kawai ya ɗauko bindiga ya dankara wa zakin nan ai sai dai aka hada zakin aka fiɗi su tare da gwankin nan malam ulu shine direban muhammadu duku ya taba bayar da wani labari akan irin rashin fargaba na sarki muhammadu duku inda ya ce wata rana sun fita farauta a daji sai ga wani katon maciji na gasken gaske nan take sarki ya umarci wani yaransa ganiya cewar ya harbe macijin nan a lokacin da ganiya ya nuna macijin nan da bindiga sai kawai wata guguwa ta tashi sai sarki ya ce masa ya harbi guguwan nan ya kuwa ya ɗirka guguwa bindiga kawai sai ga maciji kwance a ƙasa an harbe shi ya mutu haka kuma malam ulu ya ƙara bayar da wani labari makamancin wannan inda ya ce wata rana sun dawo daga farauta gab da magarba sai kai wani maciji ya shigo gaban motarsu kuma gashi babba ne ya fi ƙarfin abu ta kansa sai kawai sarki ya ce a ba shi bindiga da ya dubi macijin nan ya harbe shi sai kawai wata guguwa ta tashi sannan kuma suka rasa inda wannan maciji ya shiga daga ran allah ya waye sai ga wata mata wai ita ladi mai danku ta zo fada ta cewa sarki na ji ka gama da iyali na jiya da magariba wani cikinsu ya so ya yi maka tsiwa har ka harbe shi sai ki ya amsa da cewa i ki gaya masu su tsoraci tarbar gabana haka kuma wata shekara suna cikin daji ana ta farauta sun rabu da mutane sai su kadai da shi da mamman ɗan dada wato mamman di sai wani gawurtaccen maciji ya zo ya tare masa hanya to sarki baya so a kashe shi sai ya ce wa mamman ɗin su karkata su sake hanya da suka sake hanya sai macijin na ya sake bin su ya tara hanya sai kawai sarki ya ce wa mamman ɗin ya kashe shi sai mamman ya ɗirka wa maciji bindiga kawai ya kashe shi bayan wasu kwanaki an ji sarki na bayar da labari cewar a cikin mafarki ya ga wani mutum ya zo yana tambayar sa wai dan me ya kashe masa ɗa sarki ya ce ni ban kashe maka ɗa ba sai wannan mutum ya tunawa sarki wannan abin da ya faru a lokacin da suke tare da mammandi ya kuma faɗa masa cewa ai wannan maciji shine ne ɗan nasa kuma dalilai biyu ne yasa zai yi haƙuri na farko domin shi sarki ne na biyu kuma domin shi ɗan nasa ya yi wa sarki tsiwa ne a cikin irin fitar da muhammadu dukku kan yi ta farauta a wata rana sarki ya je gidansa da ake kira sabon gida a can wajen gari hanyar jibiya da sarki ya isa wannan wuri sai ya samu labarin wata kura ta zo garkensa na nan sabon gidan ta yi masa barna saboda ta cinye wa sarki wani dan maraƙi sai ya kada baki ya ce to a kyale ta daga bisani sai ya tambaya cewar ina bakale aka ce masa yana nan ya ce to a kyale ta da shi bakalan wannan yana nufin ina mamman dan dada wato mamman di kenan domin wannan suna da shi muhammadu duku yake kiran mamman di din can da dare ya yi ana zaune ana ta hira ba a sani ba ashe shi bakale ya fita ya tafi neman wannan kura da ta yi wa sarki barna ana cikin hira kawai sai aka ji tashin bindiga can nesa sai kawai sauran mutane suka ji sarki ya ce bai same ta ba aka ƙara jin wani harbi sai sarki ya ce ya same ta aka ƙara jin wani harbi na uku sai sarki ya ce ya ƙara samunta duk mutanen da suke tare da sarki ba su fahimci abin da yake magana a kai ba sai a lokacin da bakale ya dawo yana baiwa sarki labarin cewa ai ya kashe kuran nan sannan suka gane abin da sarki ke nufi wato a harbin nan guda uku da mammandi ya yi wa kura bai same ta a harbi na farko ba sai sauran harbin da ya yi wato na biyu da na uku wanda kuma da su ne ya kashe wannan kura da ta yi wa sarki barna